alhamdulillahi kamar yadda yan uwa kuka gani gashi mun zo mun ziyarci sarakunanmu na Allah kuma shehunanmu na Allah in an zo fagen sarakuna sarakuna ne in an zo fagen malinta malamai ne in an zo fagen walitta waliyai ne in an zo fagen ɗariƙa 'yan tijjaniya ne in an zo fagen faila 'yan faila shehu ne rafiyallahu ta'ala anhu kai bari dai abin da shehu man tijani ya faɗa radiyallahu ta'ala anhu saboda wani abu da sarki sunusi ya nuna masa radiyallahu ta'ala anhu za su zo su gaya masa wani sako na shehu ibrahim radiyallahu anhu abubuwa da yawa suka faru daidai kofar kudu sun ce akwai wani rini da a wajen to sai suka dan suka ce su fake a jikin wannan rimin akwai wani wanda zai shige ba sa so ya gansu to shikenan suka buya a jikin rimin to kuma har ya zo zai shige to sai shoma da ne ce kai mu fita mu ake tsoro ba mu muke tsoro ba sai ya suka fito to shi kenan sai da suka je taranci sannan ciro ma shi halifa sulus yana taranci yana ciro ma a wannan lokacin shi kenan suka gaida shi yana zuwa kan kuya sai ce ai da aka fake a jikin rini kuma daga can sai aka ce mu fita mu ake tsoro ba ba mu ake tsoro ba sai da suka wato shehu majiya ne ke cewa wai mutanen nan washe suka riga mu wajen Allah haka ne da ce i kuyan da muka yi kawai sai mu ce ta je nan sai ya gano mu kuma wannan ma ba zai yiwu ba amma har maganar da muka faɗa har maganar da muka faɗa ita ma ya gaya mana ita ita wallahi a babban shi da wa'annan sun riga mu wajen Allah to a wajen Allah masu ne manya shau ibrahim radiyallahu ya ce sarakuna a duniya sarakuna a lahira to muna kiran yan uwan mu ahlul faidati ne biyuwa ne gurbi da dukkan yan uwan mu yan faila da kowa da kowa ku dinga ziyarar su ramana ne duk wanda ya jarce su ya roki su ta alheri zai ga biyan ta. barkan manzon Allah ku bi protocol da ake bi da girmama masu wajen da yanda ake bi in gode Allah da yanzu shigar da sun dan sauƙa ta albarka annabi sallallahu alaihi wasallam dan sun san wayannan haduwar mu da su rai ne rai da jiki ne ba za mu taba zama mu haƙura da su ba duk inda suke muna nan albarkar manzon Allah sallallahu alaihi to mun gode musu to ku dinga bi da kyautaye kuma da ihsani ga wayanda suka buɗe muku amma kowa su ta taso ya zuro da gudu ya hawo motarsa ya hawo jirginsa ya hawo abin hawansa ya zo ya ziyarce su da bin protocol da za a yi barkan manzon Allah mu ma ya sa mu a ciki Allah ya ba mu albarka ya ba mu ya saka musu da alheri ya saka shehu Ibrahim da ya hada wannan alheri mu ba za a daina hoton a daina hoton a daina hoton cikin gida ne cikin gida ne eh, cikin gida ne hmm, ce ku gaya shehu Ibrahim ka gaya mun ran da kake so ka shiga kai da masoyan kan buɗe ma to shehu ya ce daren juma'a daren juma'a ko ya buɗe masa ya ce mun shiga da sarkin kano abdullahi bayero mun samu yana na a cikin rihilatul hijaziya to amma eh, wannan shehu nasiru hamusu allah ya saka mata da alheri to ya yi maganar a to tarbiyyar nan ne nan ne yana zuba wa shehu ruwa yana alwala yana zuba shehu ruwa yana Allah kuma yana cikin azkaru tarbiyyar nasa yana azkar da shehu zai wanke kafa ma bai yadda shehu shi ya sa hannunsa ya wanke kafa ba a shi ɗaya hannun da buta ɗaya hannun ne zai wanke wa shehu kafa to da fa shehu ya haka to anan fatahi <laughs> ana aka saka wa manya igwa <laughs> fatahi ya ba to Allah ya bamu wannan fata Allah ya bamu wannan fata duk kuna tsawo wannan abu mun gode muku mun gode mun gode alhamdulillah yan uwa kowa ya zo ya yi karamar hajjinsa ya ga tarihin gausi da sarki alhaji sarki abdullahi bayero gode allah gode allah gode allah gode koma yau duk yan uwa ma suna cikin farin ciki kuma mun zo duka an gaza su yi biyuwa ne duka matanmu da mazanmu da yaranmu da manyanmu da iyayenmu dattijanmu da iyayenmu na zawiya duka kowa ya shiga barka annabi sallallahu alaihi wasallam alhaji ya shiga da kowa da gwaranyo da baba sabati da su duk baki daya da dukkanin yan uwa na ko ina ga sakkwato kuma nan garuruwa ne na nigeria ne wakilansu duk gabaki daya Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya mu duka barka annabi ya shayar da mu faida ya kara mana imani da tarage da abu سبحان ربك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي hakimin mu a wajen sarakuna sai dai ba zan zage ne yau ko ya shi kan ba na su aure shi Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah

ka ce mutum abu kai ne mu kuma nan ai yau zai yi eh, eh, musulmi musulmi ya zo ya zo nan tira na sun je eh, ba da sanda lafiya sannu mun gode mun gode mun gode mun gode an ba da sanda

sai mun ƙara dawa Allah da Allah ya ne Mun gode, a isar da gaisuwa. الحمد لله الله يهنيك